a yau da misalin karfe goma safiya ne da wannan kunar bakin wake kutsa wata coci da ke wata anguwa da ake kira jigawa akan titin bauchi a cikin garin fataskum da ke jihar yobe wanda ya tada bom din da ke jikinsa ya kuma halaka wasu mutane guda shida wannan hari dai ya biyo bayan irin har-haren da yan kunar bakin wake kan kai musamman ma a jihohin borno da yobe da kuma jihar adamawa ne wanda suka halaka jama'a ba tare da la'akari da kowane ne ba wannan lamari ya ci gaba da zafafa ne tun lokacin da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya umarci rundunar sojan kasar da ya nasu ya nasu zan zuwa jihar Borno kuma su tabbatar cewa sun kawo karshen waɗannan mahara sai dai da alamu wannan lamari na ci gaba da faɗaɗa wanda ko a shekarun jiya madi sai da aka samu wasu maharan da suka afka wani ƙauye da ake kira Zabarmari mari. Wannan ma suka halaka mutane bakwai sannan suka bankawa kasuwar su wuta wannan hari na yau ne ya ne daidai lokacin da ake gudanar da ibada wanda aka ce wannan mahari ya zo ne kamar ɗaya daga cikin masu yin wannan ibada ya kuma kutsa cocin sanne ta da bom din da ke jikinsa ga ma dai abin da malam balarabe ɗaya daga cikin mazauna fatiskum suka shaida mun tawaye talho kan gwada ke kiran a jigawa a nan hanyar bauchiros nan ne abin da faru akwai wani church a nan a cikin anguwar shi ne da kuma ba jawa a yi a ke kira da aka kawo shi kana jigawa eh yanzu ya sauka yana sauka da shi basta da ta da bom din gaba da bai mun biyar ba da ke kira fef ya shiga ko kuwa ya aka yi a fasin da yawa ke kira ya shiga kamar shi ma ya zo sabis ne a cocin yawwa eh ya shiga dai kawai da niyya dan lokacin kofofin da suke hangen dan mutane din ba sana sai a kofar alfa take kawai yayi zabe yana zaguwa ya zo shiga kamar mai kamar mai sabi shi ma haka eh ko yana shiga sai ta da bombin da ke cikin da ke cikin sa akalla yanzu dai akwai mutum gawocin mutum biyar da shi dan ta wata akwai mutum shida na ɗin wanda aka yi ta asibiti ta wata ta raunuka daga baya ta mutu to kamar su wanda suka ji raunuka fa sun kai nawa wai mutanen da suka raunuka ba raunuka daman iya wa'annan mutanen da suke cikin shida su ne da suke ciki ya su ne suka rasu damar su. to yanzu kamar mutanen da suke wannan wurin wani hali suke ciki ne. ya eh to da yake gure ɗan ba wani gure bane da yake da jama'a sosai sabuwar anguwa ne dan kamar yadda kamar cikin gari mutane da man kamar abu ne ya riga ya saba mutane suna ta su da yake aji ma ranar kasuwa ne. na kuma zanta da wanda ya rasa yarsa sakamakon wannan tashin bom ɗin ta wayar tarho ga kuma abin da ya shaida mini kamar haka. sannufa aika tana cikin wanda wannan abin ya shafa. eh ya ta na ya ta kenan. eh ta kamar nawa. shekarun Na haihuwa eh. Ya kai arba'in da wani abu. A wani church ne? Religious. Na? A religious. Eh. Wani anguwa kenan? A jawa Potosko. Ita ce senior ya'yan nawa. Ya abun ya faru ne? Sun da sun sa sun shiga da bam a cikin church din. Suka tada bam din a cikin church. Yawa na ce mai sunan yarinyar daga? sunan ta Tabita eh, eh tana eh, karatu tana ah, ta gama ta gama tana da ƴaƴa wajen bakwai fa. Kamar ita kaɗai ce a wannan abin ya shafa a cocin ko akwai wasu da kai ka sani? A'a ah, suna da suna da dama ko eh. dai shida ne. To yanzu amma kamar wani hali ake ciki yanzu a wannan wuri abin da wannan abu ya faru da na san ka je wurin. A ah, to hali wannan ni za mu ce abin hmm. ikon abin ikon Allah sai dai idan ba manta ba dai waɗannan mahara kan kai hare-hare ne duk inda suka ga dama wanda ko a mako mai ƙare wannan sai da suka kai hare-hare cikin wasu masallatai a garin Kukawa inda suka hallaka mutane fiye da ɗari Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya